Ana dai ganin wannan cigaba da aka samu ta fannin kimiyya da ya kai ga kirkirar wannan manhaja ta IRS zai samar da sauƙi a hanyoyin shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya har ma da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da ita ke fuskanta. A cewar shugaban kamfanin Bcom Security Consultant wanda a ƙarƙashinsa aka kirkiro da manhajar Kana masanin tsaro a Najeriya Kabiru Adamu. Mun fahimci cewa akwai gibi a wurin yadda ake tattara alƙaluma na harkar tsaro kenan da kuma sarrafa shi ta yadda da jama'a za su yi amfani da shi to shi yasa muka yi hada wannan abu da ake cewa artificial intelligence wato eh, na'ura kenan mai kwakwalwa amma kuma wanda ya fi karfin computer. kusan za a ce ma yana da tunani nashi na nashi to sai muka haɗa shi muka tattara da wannan bayanan a ƙarƙashin wannan haɗin da muka yi sai ya taimaka mana yana fitar da bayanai akan ainihin matsalar tsaron a ta yadda in kana da buƙatar sani daga abin da ya kama daga matakin tarayya kenan zuwa matakin jihohi da kuma matakin ƙananan hukumomi da ma na ƙauyuka kana iya shiga ka gani ta yadda zai nuna maka ina ne ke da matsalar tsaron ina ne babu shi in ana samun nasara ta wani bangare ne ake samun nasara nasara wani bangare ne kuma ba a samun nasara. La'akari da muhimmancin bayanan sirri wajen yaƙi da rashin tsaro a ƙasa Abubakar Isa ɗaya daga cikin matasan da suka samu horo wajen fahimtar yanayin amfani da sabuwar manhajar ya ce manhajar za ta bayar da bayanan tsaro na haƙiƙa ga jami'an tsaro da 'yan Najeriya. Ni na san zai kawo ci gaba ma Najeriya ma gaba ɗaya kowa na iya ya duba da kanshi ba wai dole sai ya bude ya uh, jarida ya dan samu information shi da kanshi yana iya duba da uh, wayan shi ko kuma da kuma san duk uh, abu security related a uh, kowane wuri a Najeriya. Najeriya dai na ganin shigar da kimiyya da fasahohin zamani za su taimaka wajen rage aukuwan ayyukan ɓata gari da ke addabar sassan ƙasar da dama. Sunana Ɗahir Sale kimiyya da fasaha zai taka babban muhimmiyar rawa akan harkan tsaro saboda al'amuran da suke tafiya a nan Najeriya da kuma duniya baki daya. Misa dalili technology yanzu ya shiga komai ba abin da za a yi wanda ba technology na harkar rayuwa yanzu. Misali idan muka kwatanta da ƙasashen da suka ci gaba gaba duk inda mutum yake za a yi tracking din shi ya je inda yake amma unfortunately yanzu a Najeriya za a ce wai ga wani abu ya faru amma ba a san ta ya faru ba me ya faru ba a sani ba amma saboda mene ba technology ya wannan tsari ne wanda dama duk ƙasar da take so ta ci gaba to gaskiya sai ta ɗauki wannan harkan kimiyya da fasaha saboda ta magance tsaron ƙasar ta kan wannan kimiyya da fasaha ita ce kadai za ta bi ta bibi yanda za a yi san inda wa'annan mutanen suke wanda suka yi bannan nan ga inda suke ga ta da za a bi a cin musu ba tare da an wahala ba kuma ba tare da an ɓata wani lokaci akan haka ba. Umar Haruna a gaskiya shigowa da harkar kimiyya da fasaha a Najeriya ya kawo ci gaba sosai dalili ko shine wajen samo irin masu harkar fasakauru da sauransu da ta wannan kimiyya da fasaha za a iya yin tracking ɗinsu a bisa a kama su ko wani dai abu makamancin haka dai irin wannan. Najeriya dai na daga cikin ƙasashe da suka rungumi harkar kimiyya da fasaha sai dai a wannan lokacin da kasar ke shirin gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a shekarar 2023 'yan kasar na da ra'ayi a inganta fannin don rage yawan hare-hare na miyagun iri da ke haifar da kuma baya ga duk wani ci gaba da ya shafi kasar Shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya